الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharar hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da sanusi ino wunti. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban kasar Iran ya bayyana cewa suna alfahari da goyon bayan da suke baiwa al'ummar Falastinu. kwamandan rundunar izudin alkassam ya buƙaci larabawa da musulmi da su yi tattaki zuwa Falasɗinu. majiyar watsa labaran masar ta sanar da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗage farmakin da ta shiga kaiwa kan birnin rafa da falastinu zuwa bayan sallar fitir yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa suna alfahari da goyon bayan da suke baiwa al'ummar palestino a lokacin da ya karbi bakoncin shugaban ofishin siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas tare da tawagarsa a birnin tehran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana nan daram akan aniyarta ta kare haƙƙin al'ummar palestino kuma tana alfahari da goyon bayan da take nunawa kallama lamarin falasɗinawa shugaba ra'isi ya kara da cewa batun falasɗinu bisa la'akari da jarumtaka da tsayin daka da al'ummar gaza da ake zalunta suka nuna ya zarce kan iyakokin kasashen musulmi ya koma wani lamari na duniya da ya shafi bil'adama ya jaddada cewa al'ummomin duniya suna matukar kyamar 'yan ta'addar sahayoniya masu laifi da kuma manyan masu goya musu baya wato amurka da ƙawayenta al'umma domin duniya suna matuƙar nuna damuwa da al'ummar gaza da ake zalunta kwamandan rundunar izzuddin alkasam ya buƙaci larabawa da musulmi da su tattaki zuwa falastinu ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta buga wani saƙo na faifai da aka danganta ga muhammad ta'if kwamandan ɓangaren sojin rundunar izzuddin alkassam wanda shine na biyu tun bayan da ya ɗauki alhakin kai harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'aƙasa a ranar bakwai ga watan oktoba kamfanin dillancin labaran ikna ya habarto cewa ya naƙal rawaito daga shafin sadarwa na yanar gizo na alkudus al'arabi cewa al'ummar larabawa da na musulmi ya bayyana cewa ku fara tattaki yau ba gobe ba zuwa falastinu kuma kada ku sanya iyaka ko ka'ida ko kuma sharaɗi kuna da darajar jihadi da shiga cikin 'yantar da masallacin al'akasa wannan faifayin sauti na daga cikin saƙon da bakon ya yi wa al'ummar falastinu da larabawa da kuma al'ummar musulmi a ranar asabar bakwai ga watan oktoban da ya gabata inda ya sanar da fara martanin ambaliyar al'akasa a matsayin martanin al'ummar falastinu kan cin zarafin masallacin al'akasa mai albarka da yahudawan sahiniya ke yi majiyar watsa labaran masar ta sanar da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗage farmakin da ta shirya kaiwa kan birnin rafa na falastinu zuwa bayan sallar fitar. majiyar watsa labaran masar ta sanar da cewa masar ta samu bayanai game da aniyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ɗage aniyarta na ƙaddamar da farmakin soji kan birnin rafa da ke kudancin zirin gaza har zuwa bayan sallar idi ministan harkokin wajen masar sami shuku yunkuri ya tabbatar da cewa ƙasarsa tana tsananin adawa da duk wani farmakin soji kan rafa saboda zai janyo mummunan bala'in jin kai da ba za a iya shawo kansa ba da kuma bullar matsaloli da ba a taɓa ganin irinsa ba birnin rafa dai ɗan ƙaramin yanki ne mai cike da jama'a sama da miliyan ɗaya da rabi ya zama wuri da sojojin mamayar isra'ila suke yawan kai hare-haren wuce gona da iri labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran shafin watsa labaran bloomberg na amurka ya ce amurka ta kasa dakatar da ayyukan yan gwagwarmayan yemen a cikin tekun bahar maliya shafin yanar gizo na bloomberg na amurka ya ce amurka da wasu makudan kudade da ta kashe ba su yi nasarar dakile ayyukan yemen a cikin tekun bahar maliya a kokarin da yan gwagwarmaya suke yi na tallafawa al'ummar gaza ba inda inda shafin ya nuni da gagarumin karfin sojin yemen shafin yanar gizo na bloomberg na amurka ya tabbatar a jiya laraba cewa kawancen sojojin ruwa da amurka ke daukar nauyi a tekun bahar maliya don dakatar da ayyukan yan gwagwarmayan yemen na tallafawa gaza bai yi nasara ba an gudanar da taron addu'an bankwana ga gawar shahidin iran na farko da ya shahada a kasar siriya a shekara ta 1403 hijira shamsiya gidan talabijin na al'alam na kasar iran ya sanar da cewa a jiya ne aka gudanar da taron addu'ar bankwana ga gawar shahidi behruz wahidi a matsayin shahidin farko da ke kare hubbarin zainab amincin allah ya tabbata a gare ta na wannan shekara ta uku hijira shamsiya a babban ɗakin taron shahidai da ke birnin tehran rahotanni sun bayyana cewa wani mai ba da shawara ga dakarun kare juyin halin musulunci na iran ya yi shahada sakamakon hare-haren da sojojin amurka suka kai kan sansanin 'yan gwagwarmaya a lardin dirizor na ƙasar siriya ƙarshen labarun duniya kenan. tuban da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wasu daga cikin dalilan da suka sa aka sake zaben vladimir putin a matsayin shugaban ƙasar rasha da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban kasar rasha vladimir putin ya sake lashe zaben da aka yi ta hanyar samun rinjaye akan abokan hamayarsa da bambanci ta tazara mai yawa hakan da ya ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a karo na biyar wacce kuma zangonta shine shekaru shida kamar yadda sashe na 81 na tsarin mulkin kasar ta rasha da aka yi kuskure ma a shekara ta 2020 ya ayyana. wannan karan mazauna jamhuriyar donetsk da kuma logans sun kada ƙuri'ar zaɓe a karo na farko tun bayan ƙuri'ar bagadama da aka yi a ƙarshen shekara ta 2022 ta shigar da su a ƙarƙashin tarayyar rasha bayan ficewarsu daga ƙasar ukraine za a iya cewa putin yana da farin jini a tsakanin al'ummar ƙasar wanda kuma yake karuwa saboda matakan da yake ɗauka. a kan matsin lambar halin mawuyaci da amurka ta so jefa ƙasa ta fuskar tattalin arziki da kuma wato ƙasashen turai ta hanyar ƙaƙaba musu takunkumi mabambanta kuma shakka babu yakin ƙasar ukraine ya daga cikin dalilan karuwar wannan farin jini na shugaba putin a cikin wata ƙididdiga da cibiyar fom ta aiwatar gabanin zaben ta nuna yadda shugaban ƙasar ta rasha yake kan gaba da kaso 82 cikin 100 wajen farin jini a tsakanin al'ummar ƙasar wasu adadin kuwa suna nuni da cewa kaso 81 na mutanen ƙasar sun bayyana cewa sun amince da shi da ayyukan da yake yi wa ƙasar su ta rasha abinda mafi yawancin duniya ta jahilta dangane da al'ummar rasha shine rashin sanin cewa su mutane ne masu kishin ƙasa mai tsanani da suke alfahari da tarihinta a lokutan yaƙi kuwa mutanen rasha sun saba tsayawa a bayan shugabanninsu da nuna musu goyon baya tun daga zamanin sake peter the great har yanzu vladimir putin dukkanin shugabannin ƙasar rasha in banda yarsin suna da kwarjini a wurin al'ummar kasar da suke yi wa kallon masu kare musu manufofi a lokacin da putin ya zama shugaban kasa a karo na farko wato ya karbi ragama mulki daga boris yeltsin a watan disamba na shekara ta 1999 kasar rasha tana rayuwa ne a cikin matsanancin yanayi na tattalin arziki da hargitsi na siyasa hakanan kuma yadda ƙungiyoyi mafi yawancinsu na mafiyanci suke cin karansa babu baka a cikin wannan ƙasa tsawon lokacin mulkin nasa putin ya samar da sauye-sauye da kwaskwarima a fagagen tattalin arzikin shi tsaro da siyasa da soja da iya cewa a cikin shekaru ashirin na bayan nan sakamakon sauyin da aka samu a rasha ya sa ƙasar ta sake koma fagen siyasa ƙasa da ƙasa da ta kasance saniyar ware saboda ɗin matsalolin da suka fuskance ta tun bayan faduwar tarayyar soviet to sake shimfiɗa ikon rasha akan yankin kiremiya yana daga cikin abin da ya ba wa putin ɗin farin jini domin al'ummar ƙasar suna ɗaukar cewa wannan yanki na rasha ne tun asali wanda a zamanin tarayyar soviet ne aka yanke shi daga rashan aka jona shi da ukraine a shekara ta 1954 ne shugaban soviet nikita khrushchev wanda ɗan asalin ukraine ne shine ya yi wannan aikin na haɗe yankin crimea da kuma yankin ukraine a kan ukraine rashi ta fuskanci kalubale mai yawa daga kasashen turai da amurka da suke katsalandan da zumar gwada karfin rasha sun shirya juyin mulki na ruwan sanyi a cikin kasar da kawar da gwamnatin da take da alaka mai karfi da kyau da masko su dora nasu 'yan koran saboda ya iso inda ake a yanzu batun nato yadda take karatar iyakokin kasar rasha shine ja wannan takaddama tun asali a wata hira da shugaban na rasha vladimir putin ya yi a kwanakin bayan nan da wata kafar watsa labaru ta amurka ya bayyana cewa a lokacin clinton yana da shugabancin kasar ta amurka sun taɓa tattaunawa inda putin ɗin ya amsa ya gayyatar da clinton ya yi wa ƙasarsa cewa ta shigo cikin ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato sai da washe gari da suka sake haduwa clinton ya faɗa masa cewa ba abu ne mai yiwuwa ba saboda masu bashi shawara sun ce hakan ba za ta taɓa yiwuwa ba a lokacin rushewar soviet turawa sun yi wa rasha alkawali ba za su matsa kan iyakokinta ba amma suka karya wannan alkawalin ta kai ga yanzu cewa ana batun wato shigar da ita kan ukraine da wasu kasashe da suke iyaka da rasha din cikin wannan kungiyar da hakan ke nuni da cewa tun asali wannan kungiyar ta nato bayan rushewar soviet ta ki ta rusa kanta ko kuma ta sake tsarin da za ta iya shigar da rasha a ciki to matakan da shi shugaban ƙasa ta rasha yake ɗauka duk suna cikin waɗanda suka ba shi farin jini a cikin gida ta fuskar aikin soja kuwa tun a shekara ta dubu biyu ne putin ya ɗora harsashin sake farfaɗo da ƙarfin ƙasar ta yadda za a yake dama da ita a fagen siyasar duniya ta kuma iya fuskantar magautanta a fagen siyasar ƙasa da ƙasa kuwa rasha tana ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen siyasar yin gaban kai da amurka take yi ita kaɗai a duniya amma hangar rasha ƙasashen turai ba komai ba ne sai ƙodagon siyasa a hannun amurka tare da cewa ƙasar ta rasha tana cikin halin yaƙi da ukraine ga kuma takunkumayin da ƙasashen turai suka ƙaraba mata sai dai hakan bayan tattalin arzikinta ci gaba da bunƙasa ba ba da jimawa ba wakiliyar asusun ba da lamani ta duniya wato imf joli kozak ta sanar da cewa tattalin arzikin rasha yana ba mu mamaki saboda yadda yake bunƙasa da kuma ƙarfi. wannan yana nuni da yadda wato rashin ta ɗauki matakai masu kwari domin fuskantar irin matakai ko kuma takunkuman da aka kakaba mata musamman ma dai daga kasashen turai da amurka shi ma shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana hakan a bayan nan da cewa tattalin arzikin rasha ya bunƙasa da kaso 4.6 cikin ɗari. idan a kwatanta da yadda ya kasance a shekar da ta gabata kuma a daidai lokaci irin wannan yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine ɗaya ne daga cikin fagagen da suka jawa shugaban ƙasar farin jini a cikin gida domin kuwa al'ummar ƙasar ta rasha bisa da su ta kishin ƙasa mai zurfi suna ganin abin da ke faruwa a ukraine a matsayin kare rasha ne kuma idan har ba su isa can sun yaƙi ita wato wannan kasa ta ukraine da kuma ƙawayenta na turai da nato ba to wata rana 'yan nato za su iya kawo ita kasar ta rasha hari a cikin gida to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirmiya da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗabi ban kwana da ku muna gaita ku zuwa mu na intanet wwwtv 1ng radio www.hausatv1.ng tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari Masu sauraro. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma fatan an shekara lafiya. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa kwarya. Kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. malami na farko suka fara da yayi mana a kallaban shirin ah, Assalamu alaikum wa barakatu a ah, Radio Tehran, Radio Musulunci ta Iran. To da farko sunana Sani Tsamiya, ah, jamhuriyar Nijar jihar da magaram kuma kwamin tsatsin a jamhuriyar Nijar. Eh, ina zan yi tsokaci a kan yadda ake gallaza a falasinawa ƙasashen duniya da shugaban duniya suna saurare duk abubuwan da ake suna kallo abubuwan da ake musu babu ƙasar da za ta daure ta ta yi shahada ta goyi falasinawa suna kallo yadda ake gallaza musulmi musamman ƙasashenmu na musulmi iran ce kaɗai take yi ita ma tana shakka to ya kamata a samu ƙasashe shugabannin ƙasashe ya kamata a kama da allah a duba abubuwan abubuwan nan amma falastina nan kuna kallo abin da ake musu kuma kuna cutar ku musulmi ne kuna kallo yadda ake wulakanta musulmi ba su ji ba su gani ba ana kashe rayuka bayan allah kuma kuna kallo ya kamata a duba abubuwan nan da idan basira da idan rahama ya kamata a ce mu musulmi mu zama tsuntsiya mu daurin ki daidai abin da zai taɓa musulmi ya kamata a ce duk wani musulmi ya daga hankalin shi ya kamata a ce musulmi da yake ya kama a dakatar da wannan zubar da jini da aiki ina ta musamman zuwa a gare ku na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Murya BOH Radio Musulunci da farko suna na Sani Dawo Alaska daga nan cikin garin Tsatsunburum a cikin jihar da magaran man jamhuriyar Nijar. Murya BOH ina so kuma ni dama yawan dan yi sokaki kaɗan game da abin da ke faruwa musamman ma a tarayyar Najeriya, tarayyar Najeriya ma musamman ma a yankin Arewa. Gaskiya ta'addanci ya fi yaduwa a yankin arewa kuma ni abin da ke ban mamaki abin da ke ban takaici wai a ce wai hal ana gayyatar malamai su 'yan ta'adda suna gayyatar malamai kai wanga abin ya kamata a tsayawa a yi karatun tanusu eh al'ummar najeriya musamman ma na yankunan arewa ya kamata ku tashi tsaye akan magance wanga eh, abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya musamman ma na harkar wanga ta'addanci muna roƙon subhanahu ala alfarma wanga wata dukkan mutumin da yake da hannu da ta'addancin da yake faruwa a yankunanmu na sahel a yankunanmu na afirka mu allahu ka tona musu asiri kuma allah ka shirye su a bisa kan shirin addinin musulunci ina godiya murya biyu a dawo alaska tun daga nan tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran. Ta suna na Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyon Afirka reshen jihar Marabi. To yau yau na abin da zan bada dangane da ɗaliban da aka sako su ɗari da wani abu a jihar Kaduna. Eh, ya kuma hukunta su 'yan ɗalibai wanda aka kama daga baya Allah subhanahu wa ta'ala sa aka ɗauke su amma har an sako su kuma gwamnati ta ce bata da kuɗin fansa ba yanzu su akwai waɗanda suka yi wata hudu wata uku wata shidda ma kun gani akwai wahala su uwayen wa'ancan wa'anda ɗiyan suka daɗe a ce ba a ba bada kuɗin fansa ba su yarda kullum dai mahukunta ku yi adalci cikin lamarin ku cikin mulkin ku sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma ikon ku albarka amma matukar babu adalci wallahi iko ko mun tarɗe zalunci baya ɗorewa na gode magana malam kabiru daga maraɗi bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar huɗu takwas shida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio tehran radio mai albarka ina so ku bani dama yi tsokaci dangance da sojojinmu kwana ɗaya kwanaki watanni gashi mun kwashe wata takwas suna jagorancin wannan ƙasa ta mai albarka jamhuriyar nijar to gaskiya mana godiya da allah subhanahu wa ta'ala kai ma wannan lokaci dai gashi an ta da kula an tada hazo dai cikin ikon allah ba abin da ya faru da mu talakawa Nijar sai mu ce kai mun gode Allah mun gode Allah kuma gashi mun ga ci gaba gaskiya ɗari bisa ɗari menene ci gaba wanda nake so in ci mun gani gashi dai ko ba komi dai dangance da kokari da sojojin gar suka yi da suka kori ga sojoji na turawan kasashen yamma to gaskiya ko bakin nan iya muka duba mun duba cewa gaskiya alhamdulillah saboda ganin cewa zamanin baya karkashin mulki na siyasa farar hula ina ina waye shara ga musu su kan sun zama yan siyasa da suka shigo da su ai ba su isa su gudu baki su ce kuma suna su ba su dama ba su ba su kasar su ba to gaskiya bakin nan alhamdulillah sai kuma abin da ya kamata ga wannan jagorori namu ƙarƙashin mai girma janar abdulrahman chani ya duba ya gani mu ma 'yan ƙasa talakawa ya ba mu gudunmawa ya taimaka mana ta hanyar sauwalewa kayan abinci duka dai al'amura dai na rayuwa dai a samu sauƙin rayuwa wannan ƙasa ta mu nijar mai magana abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin mayarya dan malam jihar mara da fatan alkhairi zuwa gare ku gidan rediyo tehran salamu alaikum sashin na sana irin muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar mamma na masu kira sauran radio na afirka reshen jihar da zai tsokaci ne a dangance da kudin yan horar hula da suke so su matsa a kan lalle gwamnatin mulkin soja da ta yi gaugawa ta faɗi ranar da za ta yi za ta ba da damar a yi ne da demokrasiya to ni dai ina musu shawara da cewar ya kamata su dan rage wannan wanakin nasu matsagamin nasu domin gaugawa lalle aiki ce ce kuma yadda za mu wannan nijar in ta muna fama wannan sojojin su daidaita komi da gwanin su bar wa yawar hula idan dai hal aka ce za a gauga to gaskiya ban na tsammanin za a ga abin yadda ake so da fatan kira mu ya kai kunnuwan yan war hulan mu na jamhuriyar nijar na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe na maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga maɗaɗe ku tashi la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai injiya eh, yau bisa tsokokin da zamu yi eh, bisa kan harka wuta lantarki ya ne kwanakin nan mun gani sai cikin jiha mutum yamai, sai kufira ake yi sai yanke mu wuta ake a cikin azumi an nijar ka yayi aka yi haka minista muna tambayan ka mu gani yaya za a yi har yanzu cikin yamai muna cikin matsalolin wuta a gwamnan jiha ya kamata a diba a gani a diba a gani kufir kina ya yi yawa ya yi yawa sitro sitro sunana muhammadu dambari bari shugaban na fada mazajen daga mai nijiya assalamu gidan radio na iran jamhuriyar musulunci ya magana na kwasa na jihar ta mazauni gambiya muna muku fata alheri gidan radio na iran zuwa ga makarrabe masu watsa labarai kasa da kasa muna muku fata alheri muna gaida kowa da sunansa muna muku fata alheri majin labarin wannan irin namijin kokarin da kuke muna muku fata alheri insha Allah Allah shi iya mana assalamu alaikum To sauraron mu da kuma haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman ilahirin waɗanda aka ji muryoyin su ni Hassan barka da shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyar Hijiriya. Wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin gai. إلههم رحلة الشتاء sabawarsu na tafiya lokacin sanyi da lokacin bazara. Saboda haka su bauta wa Ubangijin wannan ɗakin. Wanda ya ciyar da su daga yunwa. kuma amintar da su daga tsoro. da yawa daga cikin mutanen hijaz sun kasance suna zuwa aikin hajji suna kai ziyara zuwa ga wannan ɗaki na ka'aba a kowace shekara tun kafin aiko da manzon allah ko kuma kafin tayar da rasulullah a matsayin manzo a wannan addini na musulunci wannan sun kasance suna zuwa ɗakin ka'aba suna yin bauta suna zuwa su kai ziyara kuma wannan hajjin da suke zuwa yi sai mana suna yin shi ne tare da yin wasu abubuwa na sama da nishadi a tsakaninsu ta hanyar waƙoƙi da suke yi na nuna fasaha ta larabci da kuma wasu abubuwa da suke yi na tattalin arziki a cikin wannan gari amintacce to wannan gaba ɗaya ya kasance yana faruwa ne a wani yanayi wanda yake cike da tsaro kuma wannan tsaro da suke tare da shi lallai tsaro ne tabbatacce da ku an ce wannan ka'aba ɗin abrahata da rundunarsa sun yi wato nasara wajen rusata ta hanyar wannan aiki da suka so su yi na kawo mata farmaki to lallai da wannan ya zama an samu matsala kenan dangane da al'amuran da su mutanen a laraba wannan lokaci suka ɗauki ka'aba din a wannan lokacin wala ke kenan duk wani haɗin kai da dukkan wasu kusantuwa da juna da suka kasance ana so su yi da ba su yi shi ba a wannan gari to daga nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa ila fihim ta shita'i wa saif maka a wancan lokaci wani wato gari ne wanda babu abubuwa na gona ko na noma a cikinsa saboda haka wanda za ka iya samu suna kiwo a ciki ba su da yawa mafi yawa ana samu ne cewa mutanen maka sukan fita su tafi tijara ne zuwa wasu gurare a lokacin da aka samu na sanyi suna fuskanta zuwa kasar yaman wanda yake shine a kudancin makka kenan a wannan lokacin su yaman daidai wannan lokacin ah, za ka iya samun cewa yanayin iska ya zama tsaka-tsaki ne ba sanyi cancan ba kuma zafi cancan ba to saboda ka sai su fita su tafi bangaren yaman kenan amma lokacin zafi wato saif din nan sai su fita kuma su tafi kasar sham wato siriya kenan wanda shine bangaren arewaci domin shi kuma a wancan lokacin wannan bangare din shine za a je a samu yanayin iska shi kuma ya zama mai kyau to wannan gari na sham da wannan gari na yaman sun kasance wasu cibiyoyi kenan a wancan lokacin na kasuwanci ita kuma maka da madina sun kasance tsakaninsu ne wato wani guri ne da za ka iya zuwa tsakanin waɗannan gurare guda biyu suna kamar tsakiya kenan to wannan rihila da suke fita wato fita da suke tafiya ta tijara dinnan a lokacin shita wato lokacin sanyi da kuma lokacin saif dinnan lokacin zafi allah subhanahu ta'ala yake mana ishara dangane da wannan fita da suke yi saboda haka abin da allah yake nufi da ila fihim din nan a cikin wannan aya wato zai iya zama sanya su waɗannan mutane ya alafuna muƙaddasa, muƙaddasa hilalar ta suna kasancewa suna shigewa tsakanin wannan ƙasa mai tsarki ta hanyar wannan tafiye-tafiye da suke yi suna kuma shirya mata su shiga nan daga nan domin samun wannan wato tsaro da ke tattare da wannan ƙasa baki ɗayanta ba abin da yake samun su a hanyar su ta zuwa yamma ko kuma wannan sham ɗin saboda haka nan suna tafiya su fito su yi hijira nan sannan su dawo su su makka din nan sun fita daga makka sun tafi zuwa sham ko kuma sun tafi zuwa yaman a wannan lokaci cikin tsaro ba tare da sun sami matsala ba bisa wannan tafiye-tafiye da suke wani abu da kuma wasu malaman suka ce shine abin da ila fim ɗin yake nufi shine ijadul ulfa shine samar da kusanci tsakaninsu da kuma sauran ƙabiloni na larabawa a cikin wannan tafiye-tafiye da suke yi na zuwa sham da kuma yaman saboda su mutane sun kasance suna kallon ƙuraishawa da wannan masu shigewa a cikin matafiya nan suna kallon su suna yi musu wani abu na girmamawa suna ɗaukansu a bisa wani guri suka ba su na musamman da wani manzila ta musamman da ɗaukaka su da suka kasance suna yi sar ainihin abrahata da allah subhanahu ta'ala ya halaka su ya halaka wato rundunar abrahata sai zama na kabiloli su da dama in ƙuresha sun zo shigewa za su tafi wannan tafiya da suke ta tijara suna kallon waɗannan kuraishawa a matsayin wato kenan waɗansu ababen girmamawa saboda sun ga inda rabbal bait din can ubangijin wancan ɗaki na ka'aba ya zo ya karar da mutanen abrahata a wannan lokaci shawa ko da dai basu ma cancanci irin wannan ludufi da Allah ta'ala yake musu ba saboda wasu abubuwa da suka kasance suna yi a wancan lokacin sai da Allah ta'ala ya yi musu ludufi saboda wani abu da ubangiji yake so ya aiwatar a cikin wannan gari na makkatul makarrama ta yadda zai tayar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi da sako na musulunci saboda haka wannan yasa wasu abubuwa daga baya Allah ta'ala da ya tashi ya fito da manzansa daga cikin wannan ƙasa wacce take mai tsarki aya ɗin ƙarshe wacce take cewa inna hadha ni'am wannan ni'ima ta Allah subhanahu ta'ala da yi wa wa'annan mutane na Qurayshawa Allah subhanahu ta'ala ya yi musu ita ne saboda albarkacin ka'aba saboda haka to yake kiransu wajibi ne a kansu su kasance sun shiga cikin bauta suna bauta wa wannan ubangiji na wannan ɗaki na ka'aba saboda haka ba wai su kasance suna bauta wa gumaka ba Allah ta'ala yake cewa fal ya abudu rabb hadal bait saboda haka babu abin da ya cancance su illa su yi bauta ga ubangijin wannan ɗaki na ka'aba wannan ubangijin shine allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda shine ya sanya dukkan wasu abubuwa da suke kai na kasuwanci ta zama suna samun riba a ciki suna samun natija mai kyau dangane da kasuwancin da suke yi kuma shi ne wanda ya kawar musu da dukkan wani tsoro da dukkan wata cutuwa da za su iya samu wannan abu kuwa ya kasance ne bayan da allah subhanahu ta'ala ya kawar da rundunar abrahata ko wani abu ya faru saboda addu'an annabi ibrahim salam wanda shi ne ya asasa ka'aba din to amma su ba su kasance sun ɗauki wannan ni'ima ta Allah ta'ala da muhimmanci ba saboda haka suka mayar da wannan ɗaki na ka'aba mai tsarki suka mai da shi ɗakin bautar gumaka sannan suka kasance daga ƙarshe sun samu natija na abubuwan da suka kasance suna aikatawa wannan ne Allah subhanahu ta'ala yake kiran waɗannan mutane akan cewa lallai bisa wannan ludufi da ya musu abu zuwa ba hadhal bai sai su bauta wa ubangijin wannan ɗaki na Ka'aba allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to wannan shine hakikatan abubuwan da ke tattare da wannan ainihin sura suratu quraish masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirin mana karshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan rayuwar wani gwarzo wanda shine shehu muhammadu da almajiri wanda ɗaya daga cikin gwarazan da suka taka rawa wajen sauya rayuwar mutane da suke zagaye da su da kuma shimfiɗa ayyukan alheri musamman ma dai abubuwan da suka shafi koyarwa ta addini da kawo gagarumin sauyi a cikinsa wanda ba a cikin birnin kano da arewacin najeriya kaɗai ya tsaya ba ya ma shafi nahiyar mu ta afirka musamman ma dai yammacinta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin kowace al'umma ana samun ɗaiɗaikun mutane da suke samar da gagarumin sauyi mai ma'ana da fa'ida a cikin ruwan sanyi shi kuwa yin aiki irin wannan yana ginuwa ne akan ginshiƙai guda biyu masu muhimmanci na farkon su shine tsarkin niyya da san alheri ga jinsin bil'adama mutanen na kusa ne ko na nesa na biyunsu kuwa shine sanin abin da mutanen suke bukatuwa da shi a rayuwarsu ta yau da kullum da gabatar musu da shi a cikin sauƙi. waɗannan sufofi guda biyu sun kasance a tare da gwarzan da za mu yi magana a kansa wato shehu muhammadu dan almajiri fage kamar yadda aka fi kiransa da wannan suna saboda unguwar da ya rayu a cikinta a cikin birnin kano ta kuma zama cibiyar farko ta gina wato alherin nasa babban fagen da shehu muhammad almajiri ya kawo gagarumin sauyi a cikinsa wanda ya zama gama gari a najeriya da yammacin afirka shine fagen koyarwa ta karatun addinin musulunci hakan ya faru tun daga kan sauya manhajar karatu a karan kansa zuwa shigar da sabon tsari na tafiyar da makarantun addini. in kuwa an waye gari wancan sauyin da shehun malamin ya zo da shi shekaru saba'in da suka gabata ya zama ruwan dare a cikin wannan yanki na yammacin afirka a wata waka da sha ta yi wa sardauna yana nuna tasirin ayyukan shehu usmanu dan fodiyo a cikin kasar hausa da yammacin afirka yana cewa duk wanda zai yi sallah to ya yi domin kai nai amma sai an ɗau kamashin kakanka shin wane ne shehu muhammadu ɗaɗan majiri ya tarihinsa da kuma wato karatunsa yake wannan ce tambayar da muka yi wa ɗaya daga cikin 'ya'yansa barista shehu habibu ɗaɗan majiri ga kuma jawabin da ya bamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to shi dai tarihin shehu muhammad almajiri kamar yadda aka sani sunansa muhammadu ana masa lakabi da ɗan almajiri wannan lakabin tsohon lakabi ne a wajensa tun yarintarsa ta makaranta ake kiransa da shi kuma allah ya sanya wa sunan kabuli da shi ya shahara da shi aka san shi haifafan jihar jigawa ne a ƙasar kazaure a gundumar roni a wani gari da ake kira ɗan sure ya yi yawon karatu a ƙasar katsina da kasar jigawa da kuma kasar kano wanda ƙarshe zamansa na kano ya rinjaya ya zauna a kano inda ya samu babban malaminsa wanda da shi ya ta'alliki ga baki ɗaya shine shoman tijani bin usman zangon bare-bare shi ya zama babban malaminsa jagoransa mai tarbiyyarsa kuma yi masa tasalimi ga baki ɗaya da harkokinsa ya karkata ya zuwa gare shi. To silsila ko jerin makarantun da Shehu Muhammadu da almajiri ya fara kafawa da sunan Nurul Islam wacce ba a cikin kwarai birnin Kano da garuruwan jihar kadai take da rasa ba ta faɗaɗa zuwa wasu jihohin arewacin Najeriya da makudancinta. sai dai kuma daga baya an sauya wannan sunan zuwa madrasatu madinatul ahbab wa talamiz yanzu an waye gari rassan wannan makaranta ya watsu zuwa wajen iyakokin ƙasar najeriya ga karin bayani daga bakin barista habibu da almajiri saboda kasancewar dama mahaifansa malamai ne makaranta ne bangaren uwa da uba to shi sa sai ga cewa wannan gadon da ya gada na makaranta ba zai bashi ya mutu a hannunsa ba shi ma sai ya kafa makaranta tun yana yin ta a cikin gida kawai da 'yan yaran da ba su wuce bakwai zuwa goma ba har allah ya sa makaranta ta bunƙasa ta fito soro ta fito shago ta fito ƙofar gida kuma dai ta dinga yaɗuwa a yau kusan a yammacin afirka dinnan babu inda babu reshen makaranta ballantana kuma cikin najeriya kudu da arewa duk akwai rassan wannan makaranta kuma allah ya ba wannan makaranta kabuli ta yadda take fitar da ɗalibai mahadata alkur'ani duk shekara to babban abin da ya bambanta tsarin karatun da shehu muhammadu dan almajiri da allah tabbata a gare shi ya zo da su da na waninsa wato manhajar karatu ne shine sirrin da ya baiwa tsarin makarantun da ya kafa wato karfi gabanin shehu da almajiri tsarin karatun addini ana yin sa ne a cikin makarantu biyu makarantun ƙur'ani masu zaman kansu wato makarantun allo sai kuma masu karatun littattafai masu zaman kansu wato makarantun daure a bisa al'ada sai mutum ya dawo daga tsanga sannan ya nufi zaurukan malamai ya buɗe littattafai ya fara karatu to shi kuwa shehu muhammadu da almajiri yarda allah ta tabbata a gare shi ya haɗe waɗannan nau'ikan karatu guda biyu wato na littattafai da na alkur'ani a ƙarƙashin makaranta ɗaya kuma shi da kansa ne ya rubuta wasu daga cikin littattafan da ake amfani da su a tsarin koyarwa kamar tsarabar iyali na ɗaya na biyu zuwa na uku kamar littattafan usulu da rabon gado da tarihin alkur'ani ya yi waɗannan littattafan ne kuwa cikin harshen hausa saɓanin yadda aka saba yin rubutu na larabci wanda ɗalibi ke buƙatar ya je wajen wanda za su fassara masa kamar su ahalari ƙawa'idi shi ko littafan da shirma maɗa almajiri ya rubuta matuƙar ɗalibi zai iya karanta a Jami. to zai iya karanta waɗannan littafan ya fahimci hukunce-hukuncen fiƙihu da na addini cikin sauƙi Hata tsari da zubin haruffan larabci shehu muhammad almajiri ya jera su a wata siga ta hausa mai sauƙi sabanin alif ba sin min ara da aka saba fara karatun bismillah da su tsarinsa shine alawara ga ta bakin barisa sheikh habibu yana daga babban abin da ya samu nasara a kansa shine tsarin karatun alkur'ani da ilimi bai daya a wancan shekaru kamar shekara saba'in da suka wuce a ƙasa hausa makaranta kala biyu ce akwai makaranta alkur'ani kawai akwai makarantar ilimi kawai ba kasafe akan samu makaranta tana haɗa biyu ba shi sai ya fara wannan tunanin na cewa bari ya haɗa yara a lokacin da suke karanta alkur'ani lokacin kuma suke karanta ilimi su taso suna mahaddata alkur'ani kuma malamai na ilimi to ya samu nasarar wannan kwarai inda ya dinga rubuta littattafai na ilimi na tsarabar iyali ta ɗaya da ta biyu da ta uku sannan ya yi usulu na ɗaya sannan ya yi ah, littafin rabon gado sannan ya yi littafin tarihin alkur'ani da sauran littattafai da yawa da ya rubuta don ci da wannan makaranta da kuma yara su amfana kuma yana daga ci gaba da ya shigo da shi sabo shine ya ajiye tsarin sanin baki na hausa da aka gada daga iyaye da kakanni wanda ake ce masa alif basin mi'ara in za a karanta bismillah ya kirkiri harufansa na shi na farko a ƙasa hausa akan alawara alawara akan haka yake karantarwa duk wani ɗalibi da ya makarantarsa ba mi mi'ara ya karanta ba alawara ya karanta ta haka ya yi tunanin za a fi samun sauƙin kiyaye harufa da sanin harufan alkur'ani kuma ya yi nasara akan haka shi ma to wasu sauye-sauyen da shi ma da almajiri ya kawo a tsarin karatun addini shine zubin karatu na bai ɗaya tsakanin ɗalibai ba da aka saba a makarantun zaure ba da kona ɗalibi yake buɗe littafi shi kaɗai a gaban malami hakanan kuma ya fito da zubin yin bikin yaya ɗalibai da ake yi a kowace shekara ga ta bakin barista habibu sannan yana daga wanda ya kirkiro cewa yara su dinga karatu bai daya maimakon kowa da allansa kowa da karatunsa ya tsara da sai a makarantar boko ake ganin haka amma shi ya fara tunanin islamiyya yara su karatu bai daya yawanci da a makarantun dare a kano ake karatu amma shi zama da safe za a yi karatu alkur'ani da yamma za a yi karatun ilimi da daddare za a yi karatu alkur'ani yana daga abin da ya kirkiro shine cewan abin da ake kira convocation shine walima duk shekara za a yi taron yaye wanda suka yi sauka alkur'ani da waɗanda suka yi hada alkur'ani haka ya dinga yi yau akalla an yi bikin nan kamar su saba'in kenan tun da lokacin rayuwarsa har bayan rasuwarsa to wannan yana daga irin cigaban da wannan makaranta ta samu da ɗaukakar da ta samu ɗalibanta su ne malamai a cikinta ba ta aro malami daga wani waje duk malamin da kaga yana karantarwa a cikin wannan makarantar to a makarantar shi ma aka koya masa har ya iya har kuma wato ya zama malami a wannan makaranta saboda haka ina ganin wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan iya faɗa dangane da abin da ya shafi tarihin wannan makaranta To ma sauraro a haka za mu dasa aya a wannan shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da wannan makawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a madaki da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara shugaban kasar iran ya bayyana cewa suna alfahari da goyon bayan da suke baiwa al'ummar falastinu a lokacin da ya karbi bakoncin shugaban ofishin siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas tare da tawagarsa a birnin tehran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana nan daram akan aniyarta ta kare haƙƙin al'ummar falastinu kuma tana alfahari da goyon bayan da take nunawa kallama. lamarin falasɗinawa shugaba ra'isi ya kara da cewa batun falasɗinu bisa la'akari da jarumtaka da tsayin daka da al'ummar gaza da ake zalunta suka nuna ya zarce kan iyakokin kasashen musulmi ya koma wani lamari na duniya da ya shafi bil'adama ya jaddada cewa al'ummomin duniya suna matukar kyamar 'yan ta'addar sahayoniya masu laifi da kuma manyan masu goya musu baya wato amurka da ƙawayenta al'umma domin duniya suna matuƙar nuna damuwa da al'ummar gaza da ake zalunta kwamandan rundunar izzuddin alkasam ya buƙaci larabawa da musulmi da su tattaki zuwa palestino ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta buga wani saƙo na faifai da aka danganta ga muhammad ta'if kwamandan ɓangaren sojin rundunar izzuddin alkassam wanda shine na biyu tun bayan da ya ɗauki alhakin kai harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'aƙasa a ranar bakwai ga watan oktoba kamfanin dillancin labaran ikna ya haburto cewa ya naƙal rawaito daga shafin sadarwa na yanar gizo na alkudus al'arabi cewa a sakon da ya aike wa al'ummar larabawa da na musulmi ya bayyana cewa ku fara tattaki yau ba gobe ba zuwa falastinu kuma kada ku sanya iyaka ko ka'ida ko kuma sharaɗi kuna da darajar jihadi da shiga cikin 'yantar da masallacin al'aqsa. to na zamu karkare sai dan Allah kuma can ajima da rana sa aje mu dauki da wani shirin kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya إيران كلها ربكاها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتها الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عصار مترين بتدرشل خمشة عسار مئة خمشين كيلو هرتز שידור חוזר משעה שש